a tsarin da aka amince wanda kuma shi ne za a amfani da shi a gurin wannan babban taro da za a yi a abuja za a fitar da shugaban jam'iyyar daga yankin kudu maso kudu ta najeriya wato inda shugaba goodluck ebele jonathan ya fito kenan sannan kuma arewa maso gabacin najeriya za su samu babban sakatare da kuma kudu maso yammacin najeriya za a fitar da mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasa sannan kudu maso gabacin najeriya za su fitar da babban sakatare na jam'iyyar yayin da arewa ta tsakiya za ta fitar da sakatare na watsa labarai na wannan jam'iyya yayin da arewa maso yamma ta najeriya za ta fitar da mataimakin shugaba na wannan jam'iyya dukkan dai jam'in da suka rage an rarraba su ne gwargwadon hali ta yadda kowane bangare na kasar zai samu wakilci a jerin waɗanda suka halarci wannan taro da ya fitar da wa'annan tsare-tsare har da na rarraba mukamai wanda kuma aka amince kuma ya samu goyon bayan mafi yawan 'yan jam'iyyar sun hada da chief bc okonde da bola ahmed tinubu da jiran muhammadu buhari da alhaji kawo baraje da Atiku Abubakar da Sanata Alimadu Sharif da Sanata Bukola Saraki da Sanata Aisha Jummai Alhassan da kuma dukkan gwamnoni na johi daban-daban wanda suke mallakar jam'iyyar ne ta APC duka dai karkashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto wanda shine shugaban kwamitin tsara wannan zaben wato Alhaji Aliyu Magatakarda Mako. Ga ma tsokacin da yake yi a lokacin da yake tattauna da manema labaru. Zaɓe za a yi. kamar yadda tsarin demokuraɗiyya ya tsara zaɓe za a yi na faɗa akwai mutane za su wannan taron mutum dubu shida da ɗari takwas da hamsin da biyar za su wannan taron Allah da matsayin wakilai na jihohi daban-daban na Najeriya ina ganin dai kasan da ba abin a ce an ta jama'a yi daban-daban ku faɗi ƙasa gaba ɗaya ba ma ko da gida ɗaya ne wani rana za su samu a tsaya ɗan takaddama kan wani abu don a samu abin da za a yi duk wani abin da aka zato wani cikas ko abin nan Allah kaddare kusan an wuce shi yana bayar da mu muna batun ku bashi gula da bayan jima za a yi ƙarfi bidiyo da haɗu a yi zaɓen Allah na shugabannin wani jam'iyya da tsohon shekara hudu ma masu zuwan Allah yadda. Dr. Aliyu Maga takardawa makwai kenan gwamnan jihar Sokoto kuma shugaban kwamitin da ke tsara wannan zaɓe na fitar da shugabannin jam'iyya masu lura da al'amura dai suna ganin cewar kasancewar arewa maso yamma ta najeriya ba a bata manyan mukamai ba a cikin wannan tsarin na nuna da cewar watakila ta nan ne jam'iyyar za ta fitar da wanda zai tsaya takarar shugaban ƙasa daga wannan bangare umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya mulki sai wanda na talaka ba shi dole ne ya yi maka shugaba.